wai me ke faruwa ne bindigogi ake halba ne shine mutane motoci da kowa suna dawowa wai ana halbin mutane subhanallah kila yan daba ne wani ke jibo mazaunin Lagos kenan ke bayyana mani abin da ya faru a unguwarsu da misalin karfe 8 na maraicen shekaran jiya bayan harbe-harbe na yan fashi da makami wannan dai kaɗan ne daga cikin ayyuka na ta'addanci da ke karuwa a jihar Lagos matsalar da kuma wata mujallar ƙasa da ƙasa da ake bugawa a birnin London mai suna da Economist ta ce alamu ne na gazawa na sabon gwamnan jihar Akinwumi Ambode na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya sai dai a wani mataki da magance wannan matsalar gwamnan jihar akinwumi ambode ya kaddamar da wasu motocin sintiri fiye da 600 da jiragen sama masu sauka angulo guda uku domin mara jami'an 'yan sanda baya na dakile ayyukan fashi da makami da kuma kashe-kashe na 'yan daba na angwani a jihar kamar da gwamnan ke tabbatarwa al'ummar jihar. We are on the way to building a Lagos that is safe, clean and prosperous. ya ce mu ne na maida jihar Legas birni mai cike da tsaro da kuma samar da yanayi na saka jari ga kowa da kowa yadda mutane za su sakata su kuma wala to koya jama'ar birnin suka ji game da wannan mataki na gwamnatin jihar ga dai wani mazaunin birnin na Legas Mr. Ojo ogunlola is very very very good I like it because uh, for we people in Nigeria now we need short things maybe due to the situation of the country ya ce yana da kyau kwarai gare mu 'yan najeriya musamman ma dai mazauna wannan birni muna bukatan wannan kila sabili da halin rashin tsaro da ake fuskanta a cikin ƙasa wannan mataki na samar da motoci da jiragen sama domin sintiri a gari na za su taimaka gaya da aka yi amfani da jiragen sama za su taimaka wajen ba da kariya ga 'yan sanda musamman fashe-fashen da ake yi a lagos so as this uh, government try to introduce this uh, helicopter and uh, more vehicle from the for police people at least we help a lot to sai dai a tabakin malam husaini shi ma wani mazaunin birnin lagos ya ce a ganinsa ba nan gizo ke sakan ba harkar tsaro a jihar lagos ya wuce na ba da kayan aiki ga 'yan sanda gaskiya sai dai su siya kawai amma wannan motocin ma ba su ne ba ya kamata a ba jami'an tsaro da sunan su aiki da su kuma sau da yawa wasu wurare wasu abubuwa za su faru amma 'yan sandan ma ba za su je ba sai bayan komi ya wuce sannan su je wanda suka samu a wurin wani ba bai san abin da ya faru ba a kan shi za su huce su kama shi su je su ce shi za su tuhuma to hakan gaskiya ba zai haifar da mai ido ba yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin da gwamnatin jihar ta dauka zai taimaka wajen magance matsalar tsaro a jihar ta Legas da ake wa kirari da cunkos ɗakin tsumma babin ya jibrin murya amurka daga Legas.